الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara a a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban malamin mu a shaikh abubakar imam ikara allah ya kansa da rahma a wannan yammaci na kuɗi ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da uku ga ashirin da shida ga watan uku shekara ta biyu da ashirin da uku a miladiyya muna nan a cikin mun haɗu a darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da tamanin da shida a cikin wannan sura mai albarka suratul bakara Faɗin allah ta'ala wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da tamanin da bakwai fadin allah ta'ala أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فاتم الله يسام كرنت ديدي مفسر ديدي كم يمنى جمدك كروجا أيكي ديدي سألك عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم da malaman tafsiri suka faɗa <clears throat> cewa wannan aya da ita da ayar da aya ta biyu a bayanta ayoyi ne da ke magana akan hukunce-hukuncen ajiye amma sai Allah ya sako a tsakanin ke sako wadda ta alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a dan a nuna ma muhimmancin da addu'a take da shi a lokacin azumi daga nan sai Allah ya ci gaba da bamu labari ko kuma gaya mana hukunce hukuncen yadda za mu yi a cikin azumi Allah ya ce ko uhilla lakum lailatas siyamir rafafu ila nisaikum an halatta muku arrafaf arrafasu shine mu'amala da iyali an halatta muku a daren azumi ma'ana an halatta muku tarawa da iyalinku a dare na azumi wanda da wannan haramun sai Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lakum su matan ku tufafi ne a gare ku sutura ne a gare ku kamar yadda kuma kuke sutura ne a gare su Allah ya ce alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah yana sane Allah yana sanin shi ya san cewa lallai ku kuna haɗin ta kawo amma duk da haka fata ba alaikum sai Allah madaukin sarki ya karɓi tuban ku wa afa ankum ya muku afwa fala'an a halin yanzu bashiruhunna ku yi mu'amala da iyalinsu ma'ana ku tara da su wabtagu ma kataba lakum ku nemi abin Allah ta'ala ya riga ya rubuta muku wa kulu washrabu sannan ku ringa ci kuna sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad har sai farin zare ya bayyana muku daga bakin zare min al-fajr amma na al-fajr daga nan kuma summa atimmu siyama ila al-layl daga nan sai ku cika azumin ku zuwa dare daga fitowa al-fajr zuwa dare Allah ya ce wala tu bashi hukunna kada ku yi mu'amala da iyali mana kada ku sadu da iyalin ku wa antum akifuna fil masajid alhalin kudin kuna cikin yin itikafi a masallatai to duk wanda yake cikin yin itikafi a masallaci haramun ne mu'amala da matarsa Allah ya ce tilka hududullah kun ga waɗannan abin da Allah ya lissafa hududullah iyakoki ne na ubangiji fala taqrabuha kada ku kusance su ga iyakar Allah anan to ka kusanci iyakar balle ta tsallaka shine fala taqrabuha kadalika a Allahu ayatihi lin na kamar yadda Allah ya muku wannan bayani haka Allah yake bayanin ayoyinsa ga mutane la'annakum kuna don su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala idan muna so mu fahimci wannan ayar to sai mun danganta ta da hadisin da yake cikin sahihul bukhari hadisin da ya zo ta hanyar albara ibn aji Allah ya kara masa yadda yake cewa kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance idan kana ar-rajulu sa'iman idan mutum ya kasance mai azumi fa nama qabla an yuftira sai bacci kafin ya sha ruwa Ma'ana lokacin shan ruwa ya yi amma kafin ka sha ruwa ɗin sai kai bacci to ko ka farka lam ya'kul ila misliha ba shi da yancin ya ci abinci sai wani dara wannan yake dokar azumi a da ka ɗauko azumin ka daga asuba yau an riga an kai azumin amma kafin ka sha ruwa sai kai bacci to ko ka farka ba za ka ci komai ba sai dai wani azumi mun gane wannan ita dokar وأن قيس ابن سرمة الأنصاري ونسى أنا كررت قيس ابن سرمة الأنصاري كان صائما في كتن شياء أجل وكان يومه ذلك يأمل في أرضه أو أن رانا يجبون شياء أيك فلما هبر الإبصار أتى امرأته فقال لوكتن دي لوكتن بوتباشي سيزو قرم ما تتفيتي متى هل عندك طعام shin kina da abin da zan yi buɗe baki da shi kalar sai ta ce la walakin an baliku fa atlubu lak ta ce babu abin buɗe baki a nan gida amma zan je in nemo ma fa galaba tu ainuhu fana sai idan sai rinjaye shi kawai sai yi baki kaga lokacin shan ruwa ya yi. matar ta tafi da nemo abin da zai sha ruwa amma kafin lokacin sai yi baki وجاءت امرأته falamma ra'atuhu na'iman قالت sai ga matarsa ta dawo amma sai ta tare yana baki tana ganin yana bacci sai ta ce kai ba talla ta ce kai sanka a nimta yanzu bacci kai saboda ta san ko ya farka ba zai ci abinci ba da haka tunda ya farka ta ga bai ci abinci ba sai ya dore shi gari ya ce falamman na ha lokacin da aka yi rabin rana kamar karfe ɗaya zuwa karfe biyu rushiya alai sai gashi kawai ya faɗi ya sume mutane sun kewaye shi fa zakara dalika linnabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ambata manzon Allah wannan abin da ya shafi wannan qais ibn sirmat al-ansari da haka ana ba manzon Allah wannan labari fa da hadhihi al-aya sai wannan ayar ta sauka ta uhilla lakum lailata siyami rafafu ila nisaikum har zuwa gurin wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt min al daga saukar wannan ayar ko ka yi bacci ka tashi za ka iya cin abincinka har zuwa alfijir ya ceto mun gane ko daga lokacin da wannan ayar ta sauka za ka ci gaba da cin abinci ne ko da ka yi bacci ka farka kaga wancan hukuncin an shafe shi da saukar ne wannan aya zama fahimci ayar ko al-imam ibn kathir yace hadhihi rukhsatun min Allah ta'ala lil musulmi wannan sauki ne daga Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ga al'ummar musulmi wa raf'un lima kana alayhi al-amr fi ibtida'il islam kuma wannan dauke wani al'amari ne da a farkon musulunci da aka ake yi farkon musulunci in je ka zo lokacin shan ruwa baka sha ruwa ba sai kai bacci to ba za a ƙara ci ba sai wani lokacin shan ruwan na gobe to kaga wannan ayar ta dauke wannan hukunci fa innahu kana idza afara ahaduhum cewa idan ɗayansu ya zo lokacin buɗe baki innama ya hillu lahu al-aklu wa shurbu wal jima'u ila ishai kawai zai iya ci ne ya sha zuwa lokacin sallar isha aw yanamu qabla dalika ko kuma iya yi kafin nan da farkon azumin shine in lokacin shan ruwa yi lokacin yancin ka shine ka ci sha zuwa sallar isha'i sallar isha na wucewa ba za a ƙara ci ba sai wani lokacin buɗe bakin muna gane ko kuma a'a in kafin sallar isha kai bacci to in ma ka farka ba za ka ci ba wannan shine farkon dokar shine ibnu kasir yake mana bayani mata nama aw sallal isha mutum yana yin bacci ko ya sallar isha haruma alaihi ta'amu wa sharabu wal jima'u ila al-lailati al an haramta masa ci an haramta masa sha an haramta masa saduwa da iyali har zuwa wani daren mai zuwa mun gane fa wajadu min zalika mashaqqatan kabira wannan yasa musulmi sai suka tsinci kansu a cikin wahala mai girma shi sa Allah ya saukar da wannan ayar sai ya janye wannan hukuncin sai ya tabbatar da yanzu ko an sha ruwa ko ka yi sallar isha bayan sallar isha za ka ci gaba da cin abinci har zuwa yaushe fitowa alfijir ko ka yi bacci in ka farka za ka iya cin abinci har zuwa fitowar mai alfijir kaga wannan hukunci shine a yanzu mun gane shine uhilla lakum lailatat siyamir rafasu ila nisaikum an halatta muku arrafasu arrafasu malamai suka ce shine aljima'u an halatta muku yin jima'i da iyalinku a daren azumi wanda da ba a yin wannan da haka da daddare za ka iya saduwa da iyalinka kunna libasun lakum wa antum libasun lakum matan ku sutura ne a gare ku kuma sutura ne a gare su wanda daga cikin malamai suka ce sutura ne a tare da ku saboda za ku kwanta tare da su za ku yi bacci tare da su jikinsu zai shafi jikinku kamar yadda tufafinku yake shafar tufafin yake shafar jikinku shi sa Allah ce kunna libasun lakum wa antum libasun lahum sannan in ka dauki wata ma'ana da malamai ke faɗa ita mace rufin asiri ne ga namiji namiji ma rufin asiri ne ga mace shi ta zaga mutumin da yake da aure da wanda bai da aure ba ɗaya suke ba wanda yake da aure yana da wani rufin asiri ta hanyar me ta hanyar na farko duk lokacin da <coughs> kamar yadda wancan hadisi yana cewa idan mutum yana waje sai mace ta zo ta wuce sai ga ta burge shi to ba kar ya damu ya tashi ya koma gida duk abin da wannan ta wajen take da shi matarsa gida ma tana tare da shi kaga a daidai wannan lokacin matarsa za ta ɗebe mai cewa ta biyan bukatar sha'awarsa ta hanyar halali kaga wannan rufin asiri ne maimakon mutum ya je kullum yana cikin damuwa in ma ya kasa jure wannan damuwar ya je ya afka zuwa ga abin da zai kai shi zuwa ga halaka kaga wannan tunan asiri ne muna gane ha sannan mace rufin asiri ne ga namiji domin Allah tabaraka wa ta'ala yana azurta wani saboda wani za ga mutum ya zo ya yi aure bai da ko sisi da ƙyar ya biya ta daki da ƙyar ya lece wani abin ma ya fi mai akai amma shekara biyar shekara bakwai shekara goma sai ga ya gina gida ya sai mota kuma ya yi kuɗi aure yana da wannan alkhairi sai na abubakar yake cewa ku yi aure sai Allah ya cika muku alkawarin sa shine in kun yi aure Allah zai ba ku wadata in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli idan mutane suka zama talakawa in sun yi aure sai Allah ya ba su wadata kuma ya inganta a jiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake mutane uku haqqun ala Allah ya'unuhum mutane uku Allah ya dora kansa haƙƙi sai ya taimake su daga cikin wannan mutum uku akwai annakihu alladhi yuridu al wanda ya aure dan ya kame daga zina sai Allah ya taimake shi balle ka da bangaren mace miji rufin asiri ne a gurin ta sura ne a gare ta ta hanyar duk lokacin da mace da aure ba wannan miji da yake da yancin ya kare mata magana magana mai kyau ma balle maganar banza muna ganewa sai wata bata shari'a ta yadda ai sannan ba wanda zai yadda ya wulakanta ta da in ya wulakanta ta yasan akwai mai tare mata sannan za ta samu ci da sha da sutura da gurin zama ba tare da ta sha wahala ba da haka idan ka duba za ga cewa aure mace sutura ce ga ɗa namiji kamar yadda namiji shi ma sutura ne ga ya mace muna gane ha shi sa wani malami arrabi ibn anil yake cewa hunna lihafun lakum wa antum lihafun lakunna ku kamar wato malullubi ne a gare su su ma kamar wani malullubi ne a gare ku wa hasiruhu yace yadda abun yake annar rajula wa annar rajula wal mar'a cewa da mace da namiji kullum kullum minhuma kowanne daga cikin su yukhalitu al-akhara wa yumasuhu wa yudaji'u kowanne yana cakuduwa da uwansa kowanne yana taba jikin dan uwansa kowanne yana kwanciya tare da dan uwansa saba an yurakhasa lahum fil mujama'ati fi ne ramadan wannan yasa Allah ya ya ba su saukin za su iya saduwa da juna a cikin daren ramadan li Allah ya shukka dalika alaihim dan kar wannan ya zama yayi tsanani a gare shi shi sa za shi aure yana tare da abu uku Allah ya ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai ta inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya ce yana daga cikin ayoyin Allah wanda suke nuna samuwar ubangiji an khalaqa lakum min anfusikum azwaja shine Allah ya halitta muku daga jikinku matanku na aure domin asali hawa hawa'u an halitta ta ne da kashin haƙarƙarin annabi adam shi sa manzala ta salama yake cewa mata an halitta su ne da wannan da kashin haƙarƙari in ka ce mace sai ta miƙe daidai za ta karya ta za ta karye karya ta kushi ne kaske ta shi sa manzala ya koya mana cewa kada mumini ya kyamaci mumina in ta ma wani halin na banza baka ji daɗi ba to kana nan za ta ma wani halin na nagarta za ka ji daɗi to Allah ya halice da gare mu dan me kunu ilaiha dan ku samu nutsuwa zuwa gare shi duk mutum mai aure za shi da nutsuwa ko wajen buɗe baki za ga mai aure da mara aure ba ɗaya bane shi mara aure kullum yana bin kan titi ina mai kosai ina mai koko dana ba haka ba amma mai aure kana kana kana kwance akan tirisita za a zo kan teburi nan a ajiye ma ti nan a ajiye ma kwai nan a ajiye ma kaza sannan kuma ana lallamin ka ana ma hira lalle lalle ka lala ba ka ba in kai zuciya maka iti shi kenan hankalin ke tashi wata ran hakuka za ta yi maka in ba mai aure ba yake da wannan shi ne litaskunu ilaiha sannan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan sai Allah ya sanya soyayya tsakanin mace da namiji wani sa'in idan soyayya ta haɗu tsakanin mace da namiji sai ka gama kamar sun fi son junansu akan yadda suke son iyayensu wannan yana faruwa mawadda ɗin kenan soyayya tsakanin miji da mata shi sa za ga an yi faɗa an rabu amma wata rana sai ga sun zo sun haɗe shi ya sa mutum mai hankali baya shiga tsakanin mata da miji ya ƙoƙarin raba su ko da ku kai ne ka haife shi dan ba haka ba za ka ji kunya ko da dama ni na ga kes a kotu iyayen yarinya sun kawo ta akan cewa mijinta ya ce ta a matsayin kul'i alƙali ya tambayi yarinya yarinyar ce tana son mijinta ya ka iyaye ce suka saroro a gaban alkali a ku kuke so ku raba ba yake take san araba ta namijinta ba shi sa duk mutum mai hankali baya yadda ya shiga tsakanin ma'aurata don zai ji kunya zai ji kunya wata rana wani bawan Allah ya ba mu labari suna haya da wani a gida ɗaya da suna haya da wani a gida daya mutumin sai ya tafiya matar ta gaji da rashin sa sai ta zo ta samu wannan mutumin ta dan Allah ka taimaka mun ina za a samu kotun da zan je wannan bawan Allah gaske ne ya zai ringa tafiya yana bari na lokacin muna karantawa a wata makaranta markazul qur'ani sai ka mana shawara muka ce masa kada kai kar ka yadda ka yi in kai akwai matsala da haka sai ya kyale ki kula ta bayan Allah nan wata rana ya ba mu labari yace mai gidan nan sai ya dawo da mai gidan nan ya dawo can dab da asuba sai ya ɗauko buta zai shiga ban ɗaki a daren da mutumin ya dawo shi kuma ya ɗauko buta zai shiga ban ɗaki kawai abin da ya bashi mamaki kawai sai ya ga wannan matar ta fito daga ban ɗakin ta yi wankan janaba ta tafi ɗakinta da zo makaranta ya ba mu labari muka ce masu kaga da ka yadda ka shiga cikin wannan rigimar da ka shiga kashin hankali ya ce ba abin da ya ba shi mamaki kafin ya fito ɗin da kawai suna cewa a ɗaki <laughs> Allah ta'ala ya shirya da mu da haka akwai soyayya tsakanin miji da mata mai yawa ko mahaifi ne kai in za ka shiga ka ba a hankali kowa ne kai in za ka shiga ka ba a hankali in ba haka ba za ta baka kunya ta nuna mijin da take so saboda abin da take samu a gurin mijinta sai ba za ta samu a gurin ka ba Allah ya ta an gane shine uhilla lakum laylata siyamin rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lakum sai Allah yake alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum Allah ya san ku din lalle ku kun kasance kuna ha'intar kanku amma fataba alaikum Allah ya karbi tuban ku wa afa ankum kuma ya muku afwa wannan gabar ba za mu fahimce ta ba sai mun karanta wani hadisi na albara ibn azim da ke cikin bukhari yake cewa yayin da aka saukar da azumin watan ramadan miji bai da dama ya kusanci iyalinsa bai da dama shine asali kamar yadda ne bayani in yi bacci ba zai sadu da iyalinsa ba in sallar isha ta wuce ba zai sadu da iyalinsa ba to namiji bai da wannan damar to amma idan sun keɓe sun shiga ɗaki sai kuma namijin ya ringa neman matarsa duk da a doka an hana wannan neman da yake mata duk da doka ya hana shine ha'inta kansu da ke yi malamai suka ce duk mutumin da zai je aikata laifi to ha'inta kansu yake domin bala'in wannan zanubin kansa zai koma shine ma'ana aliman lahu annakum kuntum taktanuna anfusakum fataba alaikum malamai suka ce sai fataba alaikum fassara guda biyu fassara guda biyu fassara ta farko fataba alaikum Allah ya yi muku afuwa yanzu za ku iya saduwa da iyalinku cikin dare fassara ta biyu fataba alaikum yanzu Allah ya yafe muku wancan zulubin da kuka dauka da kuke ha'inta kanku cikin dare ku ringa saduwa da iyalinku wa afa ankum sannan Allah ya muku afuwa mana gane to shine alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana to a halin yanzu bashiruhunna al-mubashara anan tana nufin jima'i shi ruhunna yanzu ku sadu da iyalanku wa bitagu ma kataba Allahu lakum ku nemi abin da Allah madaukin sarki wato ya rubuta muku ya wajabta muku menene abin da Allah ta'ala ya wajabta malamai sun yi magana guda biyu waɗansu sun ce abin da ake nufi shine alwalad ma'ana yanzu ku sadu da iyalanku ku nemi samun 'ya'ya aka ce wannan iya daga cikin nassin da ke nuna cewa lalle ‘ya'ya ababen nema ne tunda malamai sun fassara wa butagu ma ka taba Allahu lakum da ma'anar da shi ta za ga hadisi cikin tirmidhi da wasu daga cikin ashabu sunan hadisi yana cikin littafin irwa'ul galil na Muhammadu Nasiruddin Albani wani bawan Allah ya zo zai auri wata mata ya ce ya ma'aikin Allah zan auri amma amma ba ta haihuwa manzo Allah ya hana ya dawo a karo na biyu manzon Allah ya hana shi ya dawo a karo na uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tazawwajul walud al wadud tazawwajul walud al fa inni mukafirun bikum al umama yawm al qiyam manzo ce ku auri mata waɗanda suke son ku kuma waɗanda suke haihuwa to ta za a gane mace tana haihuwa ko ba ta haihuwa malamai suka ce za a duba tarihin tsakanta bangaren mahaifiyarta da bangaren mahaifinta in suna haihuwa ita ma za ta haihu in ba ta haihuwa akwai yiwuwar ita ba za ta haihu ba ka ɗa abu ne mai kima da daraja ya kamar shi ne waftabu ma ka taɓa laku laku kuma ta na gane haihuwar ɗa tana da amfani ai Allah ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al sai asman Allah ya fassara hadisi cewa ɗa yana daga cikin sa'ayin mutum mana duk abin da ɗanka yayi na alkhairi sai an baka lada to baka da ɗan kuma ga hadisin da yace idan dan adam ya rasu ya daina samun lada ko ina ta hanya guda uku sadakacin jariya ko dai sadaka jariya ko ilimin da ake amfanuwa da shi ko kuma ya bar ɗa na kware da zai ringa masa addu'a waftagu ma kataba Allahu lakum wanda daga cikin malamai suka ce a'a waftagu ma kataba Allahu lakum abin da ake nufi shine ku nemi abin da Allah ya rubuta muku shine ku bi abin da alqur'ani yake ku nema abin da alƙur'ani ya ce ku nema muna gane ƙur'ani ya bayar da shaida ku yi aure ku yi mu'amala da auren ku samu yara ƙur'ani ya ba ku ka'idar ku yi kaza daidai ne ku bar abu kaza ba daidai ba ne to ku nemi abin da alƙur'ani ya bayyana mu shi ne wabtagu ma kataba na ku sai ce wa kulu rabu to daga lokacin da rana ta faɗi ku yi ta kuna sha shine wa kulu rabu. hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad wato farin zare ya bayyana muku daga bakin zare na alfijir mana har sai alfijir ya keto daga cikin duhun dare shine har farin zare ya bayyana shine alfijir bakin zare kuma shine duhun dare ina ba mun gane za mu fahimci wannan sosai idan mun karanta hadisin sahan ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda yake cewa unzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad wa lam yanzil min al-fajr yace asalin yadda aya ta sauka shine wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad iyanan ba saukar da min al-fajr ba yace wa kana rijalun sai kasance wasu daga cikin sahabbai idan aradu sauma sun suna so su yi azumi rabata ahaduhum fi rijlaihi al-khayt al-abyad wal khayt al-aswad idan mutum ya tashi zai azumi sai samu igiya guda biyu faratas da bakawulik sai ya daura su a kafarsa in ya daura waɗannan a kafarsa sai ya cin abinci muna gane fala yazalu ya'kulu hatta yatabayyana lahu ba zai daina ci ba tun da ya ɗaura farin igiya da bakan igiya a kafarsa to zai zo ya cin abincinsa ne ya cin abincinsa an sai gari ya waye ya gane wannan fara ce wannan baka ce daga nan zai daina haka suka fahimta muna ganewa to daga nan sai Allah ya saukar dan mutane su fahimta yake min alfajiri ba fa igiyar da kuke ɗaurawa ake nufi ba a'a ana nufin farin alfajir da bakin duhun dare shi ake nufi muna gane ha shi sa malam yace a shi sa za mu tsara fahimtar wannan ayat mun karanta hadisin hadisin adi ibn hatim al-ta'i adi ibn hatim al-ta'i yake cewa lamma nazala hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad yace yayin da wannan ya faru kawai sai na je na samu igiya guda biyu wannan igiyar guda biyu sai na sanya ta a ƙarƙashin fulona da haka idan na zo cin abinci ina ci ina daga fulona ina ci ina daga fulona har sai na gane wannan fara ce wannan baka ce muna gane ha ya ce kai da aka wayi gari dautu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu sai na je gurin manzo Allah sallallahu alaihi na bashi labarin abin da nayi fa akhbartuhu bil ladhi sana'atu sai na bashi labarin ni fa ga yadda nayi wannan ayat da ta sauka yadda na igiya guda biyu na samu na daga fulo na na sa su a ciki na kama bacci na lokacin sahur na fara ban daina cin abinci ba ina yi ina daga fulo na ina yi ina daga fulo na sai na tabbatar wannan fara ce wannan baka ce to kaga fara ta bayyana daga baka kenan yace haka ne ya ma'aikin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna zalika bayadun nahari min sawadil layl wannan abin da ake nufi hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min to abin ake nufi wato farkon hasken wuni da kuma karshen duhun dare kaga ai ana cikin dare alfijir to yana keto kaga tabayyana lakum al-khayt min al-khayt al-aswad wannan alfitar din da yake to ai shi fari ne haske gare shi kaga ya bayyana daga cikin wancan duhu da haka daga nan zaka daina cin abinci ma'ana ana yin sahur kafin ana daina sahur ne kafin alfijir ya keto gwargwadon a karanta aya 60 za ka daina ci kamar minti biyar minti goma to daga daina wannan lokacin ya kamata a daina muna gane ha ku so hukunci da malamai suke faɗa mutum ne ya saba yakan tashi ya yi sahur ɗinsa akan lokaci wata rana kawai ya zo yana yin sahur sai ji kuma an fara kiran sallar da yake nunin cewa alfajir ya keto yaya zai ajiyewa zai yi manzo Allah ya ce a'a manzo Allah sallama ya ce idan ɗayan ku yana ci ko yana sha sai aka yi kiran sallah aka tayar da sallah ko aka kiran sallar da yake nuna alfijir ya ce to to kada ya ajiye wannan abincin nasa har sai ya gama amma na ba wanda ya mai da shi al'ada ba ba kuma wanda yana sana lokacin ya zo ba kana cikin ci baka sani ba sai ga lokacin ya zo sai ka karasa ka ta na tsaka sha ruwa musulunci ya baka wannan damar hadisi ne sahihi ana muna gane shi ne wa kullu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al min daga nan Allah yake summa atimmu siyama ila layl daga nan sai ku cika daga fitowa alfajir to daga nan za ku cika azumin ku har zuwa nawa zuwa dare da wannan gabar dan shi a ce cewa baya halatta a yi buɗe baki har sai duhun dare ya yi taurari sun fara fitowa to wannan ya saba koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama domin manzo Allah sallama cikin hadisi ya faɗa yace idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an min hahuna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'i idan nan dare ya fara tahowa ta nan rana ta koma nan ta faɗi to wannan shine lokacin buɗe baki kaga wannan hadisin ya fassara wannan aya da haka rana na faɗuwa ake son ɗan adam ya je ya yi buɗe baki kar ka yadda ba inda aka sai kiran sallah ne lokacin sun buɗe baki ba faɗi wannan ba sai kiran sallan bagari ba ne lokacin buɗe baki ba inda aka faɗi wannan anaki ba akwai a a'a faɗuwa rana kawai ake nufi idan rana ta faɗi wannan ya rage na ladani ya kiran sallah ya rage na ladani kai ya kiran sallah kai dai lokacin shan ruwa yi. saboda manzala kalma ce idan aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shams faqad afṭara as-sa'im sannan kuma addinin musulunci idan mun kalli watan gaba ta wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ana nufin ku ci ku sha har sai farin dare ya bayyana daga bakin dare mana sai alfijir ya keto daga cikin duhun dare to wannan malamai suka ce suka ce wa fi iba hatihi ta'ala jawazul akli ila tulu'il fajr Allah ya halatta mana mu dinga cin abinci a cikin dare har alfijir ya keto malamai suka ce dalilun alatta hibabi suhuri wannan dalili ne akan mustahabbi ne a ringa yin sahur ba wai burgewa bane ka zo ka ringa mutane ai ni bana sahur to ka saba sunna sunna ko da ruwa ana so ka tashi ka sha ruwa da sunan sahur muna gane ba wai burgiya bane ka zo ka ringa cewa kai baka sahur kana ba kanka wahala ne ka san mutane da sun dauka addini ka ba kanka wahala shine addini haka ne dauka shi ta zaka ga mutane sun zo masallaci akan kwalta ba akan kwalta kawai sai mutum ya dauki goshin sai sa akan kwalta wai shine imani kawai sa kone goshinka abin da ya kamata ka yi shine idan kana da jautar rigarka ka sa don karka ji zafi in kana da wani kwali ka sa karka ji zafi takalminka za ka iya sa shi kai sujuda a kansa wannan duka babu laifi a ciki sallama gaba ɗaya ana yi da takalmi manzo Allah ce ku saba yahuda da nasarawa ku dinga yin sallah da takalmin ku dan su ba sa yin sallah da takalmin. su wata rana annabi sallama yana yi wa sahabbai limanci sai suka ga ya cire takalma suna sallah duka da takalma shi ma sai ya cire nasa yana cirewa sahabbai sai suka cire bayan an gama sallah ya ya naga kun cire takalman ku ka ce gani muka ka cire shi sa muka cire ce a'a ani mala'ika ne zo biya mun nawa akwai najasa a jikin sa wannan shine dalilin da yasa na cire ku kana ku ba najasa a jiki sai ka za ku cire irin wannan abubuwan na addini ana faɗar su ne saboda haka addini yake amma kai kuma a matsayinka na mai addini sai ka kiyaye fitina masallatan da turɓaya ne ba da za a musa kafet ka taso da gidanku ka taka ƙasa kawai ka zo ka taka mana kafet ai ba ta aka yi wajibi ba ta aka ya halatta in gaskiya ne tsoron Allah kake ji yi sallar da takalmin a cikin gidanka ba wanda ya sani Allah ya gani zai baka lada muna gane ha amma mun yanzu masallatin ba a shimfiɗa suke da kafin da haka dole ka ajiye ka daga waje ka shigo babu takalmi me yasa za ka yi haka don girmama masallaci da mutunta shi domin kar ka lalata shimfiɗar da take masallaci wani ya zo ya taka in an ce abu ya halatta ka yi ko so ɗaya amma kar ka ɗauke shi ya zama hanyar fitina to wannan yana nuna mana cewa lallai sahur yana da kima kuma ana son mutum ya ringa sahur shi yasa inganta hadisin bukhari da muslim daga anas dan malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tasahharu ku ringa yin sahur fa inna fi sahuri baraka domin cikin yin sahur akwai albarka dan Allah ba za ka nemi abin da yake da albarka ba to yin sahur akwai albarka in ma ba za ka iya cin komai ba tashi ka sha ruwa a matsayin sahur ko ka ci dabino ko ka sha kankana ko ka sha abarba duk abin da zai ma sauki a cikin ka ka sha amma kar ka yadda da ɗabi'ar cewa kai ba ka sahur manzala ce a cikin sahur akwai albarka mu ka duk abin da annabi ya siffanta shi da albarka nan ya kamata mu ikinamin ya inganta a cikin muslim daga amru ibn al-an yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna fasla ma baina siyamina wa siyam ahlil kitab abin da ke raba tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitabi da ko da yaushe shari'a take ta mu saba musu to bambanci shine aklatu sahar shine cin sahur su yahudawa da nasara ba sa yi mu kuma a shiriyar manzala ta salama ana yi na ka ya kamata lalle mu ringa yin sahur ina ba mun gane daga nan Allah ce thumma atimmu siyama ila al-layl daga nan sai ku cika azumin ku zuwa dare daga lokacin da kai sahur alfijir ya keto to daga nan kuma zaka tafi da azumin ka har zuwa farkon dare sai ce wannan magana ta cewa sun atimmu siyama ila layl malam ce ya al-iftara inda ghurubi ash hukuman hukman wannan yana hukunta cewa wato yin buɗe baki a lokacin da rana ta faɗi hukunci ne na shari'a haka shari'a ta tsara amma sai ranar ta faɗi saboda hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim daga umar ɗan kasaf Allah ya ƙara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ah, idan aqbala al-layl min na, wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat ash-shamsu faqad aftara as-sa'i idan dare ya fara tana sannan kuma a wato dare ya fito ta nan sannan ya juya baya ta yamma muna ganewa rana ta faɗi aka daina ganinta sai ce faƙat afsara sa'im hakika mai azumi ya yi buɗe baki wannan ko ka sha ko baka sha ba azumi ya ƙare daga iyanan ladan ka na azumi daga iyanan ya ƙare sauran yin wanda zaka sha ba ta azumi ba ce ta kace sai ga dama ka sha wannan ko ba wanda zai hana ka amma da in dai yunwar da Allah yake so ka yi ne to zuwa faɗuwar rana da rana ake gane lokacin buɗe baki dan wani ladan sai ya ƙara muku minti goma muna gane ya zo a cikin hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi wanda hadisi ne shi ma da ke cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matukar suna yin gaggawar buɗe baki da haka a sunna ana jinkirta sahur ne ana gaggauta yin buɗe baki su kuma in shi'a suna jinkirta suna jinkirta buɗe baki ta gaggauta sahu sai shi a sai can wajen isha wajen takwas sannan suke shan ruwa amma a sunna rana tana faduwa ake shan ruwa ina fatan mun gane da wannan malamai suka zo kan wata matsala wannan matsalar ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wisal me yake kira da wisal shine ɗan adam ya sadar da azuminsa zuwa wani misali an yi sahur ɗazu da asuba azumin mu zai ƙare idan rana ta faɗi ta yau haka ne ko to misali shi ne sai ka zarce sai gobe in ga dama gobe ma ka zarce sai jibi sannan kai buɗe baki tun sahur ɗin da kai yau da asuba kila sai ka azumi biyu ko uku a jere ko kai biyu ko kai uku a jere ko wani abu kamar haka to addinin musulunci ya hana wannan muna ganewa malam yace shi wannan misali shine huwa an yakila yawman bi yawmin akhar wala ya'kul bainahuma shay'a shine mutum ya hada rana da rana a tsakani bai ci komai ba mana ya wurin sa da asuba kaga azumin ya kare yau amma sai ya wuce sai gobe ya bude baki to hadisin Abu Huraira ya hana wannan manzala alaihi wasallam yace la tuwasilu kada ku ringa yin misali kada ku ringa sadar da azumi zuwa azumi kalu ya rasulullah innaka tuwasil suka ce ya ma'aikin Allah sai salama ake kana yi sai kai kwana ɗaya biyu uku kana azumi ba tare da kayi sauri ko gubuɗa baki a tsakani ba kai kana yi ya za ka hana mu kala fa inni lastu mislakum ya ce ba irin ku bane ko manzo Allah irin mu ne a'a ba irin mu bane dan dan adam dan adam ne inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ni dan adam ne irin ku ta hanyar halitta amma ta hanyar matsayi da kima annabi ba daidai yake da mu ba ba daidai ba ne akwai abin da zai jure ba za mu iya jurewa ba akwai abin da zai iya yi ba za mu iya yi ba yanzu ka gaya min ranar da ka taɓa yin tahajjudi kai bakara kai kai suratul nisa kai ali imran a haka yayi su a a daya kai bakara kai ali imran kai suratul nisa izu goma da rabi a tsaye ka gama raka'a farko ka dawo ta biyu sai ka taɓa yi in aka samu mutum ma mai jinkirin karatu ya muku rabin izu a tahajjudi sai an yi zage wannan Allah mu gode ba tsoron Allah <laughs> manzala ba irin ba ne muna ganewa kai annabawa ma ba irin manzan Allah ba ne annabawa kansu ba kai shi ba tunda duk annabin da Allah ya aiko sai an yi rijijeniya in annabin ƙarshen zamani ya zo za ka tashi daga babban annabi jagoran al'umma za ku dawo da kai da wannan al'ummar ƙarƙashin wannan annabin kai ƙaramin annabi ne shine babban duk wani annabi sai an yi wannan da shi wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama atitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأكررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أكررنا قال ana وأنا معكم من الشاهدين sai annabi ya yarda da wannan sannan ake bashi annabta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai yake da annabawa balle mu Allah ya mutunta jinsin ɗan adam ne saboda annabi sallama yana cikin jinsin ɗan adam sai Allah ya ce walaqad karramna bani adam shi sa ma anan yace inni lastu mithlakum ni ba irin ku bane sallallahu alaihi wa sallam shi ba ya zunubi kai kana kai kana yi ku ba kai wani ya ce tab kila ya tuni wanda ya je ma <laughs> sai ce inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ya ce aini waye gari nake kawai sai da in tashi ubangiji na ya ciyar da ni ya shayar da ni da ka gaba zai ji yunwa ba Allah ya yarda mata amma kai kwan kace kai kwana biyu ko uku a jere ina ga mun kai ka asibiti ka wannan ya nuna da kai da annabi ba ɗaya bane kai da annabi ba ɗaya bane shi sa yace haramun alal ayyamin ijadi min ijadi mithlihi kwanaki sun yi kaɗan su kawo irin annabi sallallahu alaihi wasallam amma iri na irin ka an kawo wanda suke daidai da su da wanda suka fi su amma annabi sallallahu alaihi ba wata rana da ta isa ta kawo irin sa babu ba a yi ba kuma ba za a yi ba sallallahu alaihi wasallam قال فلم ينتهوا عن الوصال اما بدين wannan misal ba فواصل بهم النبي يومين وليلتين zala da ya gaba zaina ba sai musu kwana biyu da dare biyu babu sahur babu da baki sun mara a hilala daga nan sai jinjirin wata ya fito fakala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lauta akhara hilalu da a ce wannan watan bai fito ba lazittukum da sai na kara da na sai na kara mu da ruwa yace hadisi yace so yake ya nuna musu kuskuren muna gane malam yace faqad sabata an-nahyu min ghairi wajhin wannan hanin na yin wisal ya tabbata ta fuskoki daban-daban wa sabata annahu min khasa'isin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya tabbata yin hakan khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai malam yace wa amma man ahabba an yumsika ba'da ghurubi shamsi amma wanda yake so ya kame bayan rana ta faɗi ila waqti sahari zuwa ga lokacin buɗe baki falahu zalika wannan ya halatta a gare shi ne kadai ya halatta misali kai ne yanzu kayi buɗe baki kayi sahur sai ka zo lokacin buɗe baki sai kana so ka ci gaba ba sai kayi wannan ba so ya halatta sai ka ci gaba amma zuwa lokacin sahur azumi na gobe za ka masa mai za ka mai sahur misali ɗinka daga asuba ne zuwa wata asubar saboda hadisin da ya tabbata daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda wanda hadisi ne da ya zo cikin sahih al-bukhari manzala ta kalma ce la tuwafilu kada ku ringa yin misali fa ayyukum aradu an yuwasila duk wanda yake so ya sadar da azumi zuwa ga azumi falyuwasil ila sahari ya sadar da azuminsa zuwa wani buɗe bakin ah zuwa wani sahur din daga sahur din yau zuwa sahur din gobe kawai kaga dare ne kawai ba zai ci ba ina fatan mun gane kalu fa innaka tuwasil jama'a kin Allah amma ai kai kana yi kana inni lastu ka hay'atukum ni ba ba yadda kuke nake ba ni daban ne da ku dan na fi ku sallallahu alaihi wasallam inni abitu li mut'imun yut'imuni wa sakin yasqini ni fa ina waye gari ne ina da mai ciyarwa da yake ciyar da ni ina mai shayarwa da yake shayar da ni shine wa Allah kamar yadda wancan hadisin ya faɗa muna gane ha to shine ma'anar وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن كدكم يمؤاملة لإيالكم وأنتم عاكفون في المساجد الهالي كنا إئتكافي أشكم مثلات أبن لا يتنفي مباشرة عنا تاتوا دمائي تاتوا كرنبما ta ɗauki sumba kisin duka wannan mu'amala ce da iyali in mutum ya sadu da iyalinsa ai yayi mubashara da iyalinsa haka in mutum ya hagin matarsa ya rungume ta yayi mubashara haka in ya kisin matarsa yayi to in dai kana iya ci duka ba za ka yi wannan ba shine wala tubashiruhunna wa antum filma fil masajid muna gane kada kada ku yi mubashara da iyalinku kada ku yi mu'amala da iyalinku alhali kun shiga itikafi cikin masallatai ma'ana mai itikafi ba zai sadu da iyalinsa ba mai itikafi muna gane ha duk wanda yake itikafi ba shi babu saduwa da iyalinsa malam ya wa hada huwa al-amru muttafaq alayhi inda al-ulama wannan al'amari ne wanda an yi ittifaki a kansa a wajen malamai an al-mu'takifa ya'rimu alayhi an-nisa ma dama mu'takifan fi masjidi me yin itikafi an haramta masa mu'amala da matarsa matakar yana wannan itikafi walau dhahaba ila manzilihi li cin la budda lahu minha ko da kuma mutum ya fito daga itikafin ya je gida don biyan bukata misali mutum yana cikin masallacin da babu banɗaki in buƙatar banɗaki ta ta shiga gidansa kusa sai je ya shiga ya dawo wannan ya halatta to amma in ya shiga ba zai rungumi matarsa ba ba zai kisanta ba ko ba zai jima'i da ita ba wala tubashiruhunna wa antum atifuna fil masajid fala yahillu lahu an yathbuta fihi illa bi miqdari ma yafrugu min hajat min hajat min hajatihi tilka ba kuma zai zauna a gidan ya dade ba sai gwargwadon wannan bukatar da ta kai cikin gida min kaza min kaza'i min kaza'il ko ya je ya shiga ban daki ko kuma a'a zai ci abinci walaysa lahu an yuqabbila imra'ata baya halatta an yuqabbala imra'ata baya halatta ya rungumi mata ya kifin din matarsa wala an yadummaha ilayhi ba zai jawo ta rungume ta ba wala yastajilu bi shay'in siwa i'tikafi babu abin da zai fi in ba wannan i'tikafin nasa ba wala ya'udul marida ko duban mara lafiya ba zai je ba lakin yas'alu anhu sai dai zai iya tambaya ya jikin wani kwa Allah ya sauke amma ba zai ce bari ya tashi na i'tikafi ya tafi duban mara lafiya ba muna gane ha malamai suka ce ana cikin bayanin azumi sai aka shigo da maganar i'tikafi ana cikin magana akan azumi sai aka shigo da magana akan itikafi wannan yana nuna ma cewa mai itikafi ana so ya itikafi ne a lokacin yana azumi malam yace wa fi dhikrihi ta'ala al-itikafa ba'da siyami Allah ya ambaci itikafi bayan ya yi magana akan azumi yace irshadun wa tanbihun wannan nuni ne da Allah alal itikafi fi siyami aw fi akhir shahri siyam ana yin itikafi ne a lokacin azumi ko kuma ƙarshen lokacin azumi saboda hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kana ya atikifu al-ashir al-awakhir min shahr ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala manzo Allah ya kasance yana itikafi a goman karshe na ramadan har Allah ya karbi rayuwarsa daga nan matan suka rinka itikafi a bayansa to in mun kalli maganar wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ya zami da hadisin Aisha radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi muna gane ha manzon Allah ta sallama yana itikafi yana bawa Aisha radiyallahu anha kansa ya kuma tana taje mata ka wannan ba mubashara ba wannan ba wani abu ne na jin daɗi ba muna ganewa sannan mu kalli hadisin safiya babu laifi kana itikafi mace ka kama ziyara masallaci ku gaisa ku koma daga gefe ku gaisa wannan babu laifi safiya wata rana ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzon Allah sallama yana itikafi to suna tsaye suna magana da safiya kawai sai ga wasu abu guda biyu za su yi suna ganin annabi sallama da mace kawai sai kai sauri za su bace da gurin sai manzon Allah ya ce ala rusulukum ku tsaya ya ce ku tsaya ya kira ta ce ku zo suka zo kusa da shi ce ku kalla wannan safiya ce matata sai ta bai ka ce subhanallah suka ce ya ma'aikin Allah tsarki ya tabbata ga Allah muna gane ha mana tana ne ya gaiki manzan Allah nun mummunan zato sai manzan Allah ya ce a inna shaytana yajri min ibn adam majra jami dan adam yana kai kawo a jikin mutum duk inda jini yake kai kawo an shaidan kai shaidan yana kai kawo a jikin dan adam duk inda jini yake kaiwa haka shaidan yake kaiwa yace wa inni khashitu an yaqdiha fi qulubikum shay'a ina jin tsoron kai ya jefa muku wani abu na zargi a cikin zuciyarku a wata riwayar wa inni khashitu an yaqdiha fi qulubikum sharra ina jin tsoron kai ya jefa sharri a cikin zuciyarku ku je ku ringa bada labarin ai na ga annabi da wata mata ka san daga mutum ya fara bada wannan labarin akan kaso so yake a garge ka imam shafi'i yake wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa lallai lallai dan adam ya yi kokari ya ringa barrantar da kansa daga gurin zargi karka yadda ka ringa kai kanka gurin zargi kuma kace ba za a zarge ka ba bayan da zai baka ka fito gidan karuwa yau jiya ka fito rannan ka fito ka ce mata kaji za ka wa'azi ba wa'azi ka ji ba ba wa ba ka je za ka yi hira da 'yan mutane kullum ka fi son duhu aka zarge ka da cewa kana mata wani abu ko kuna yin wani abu da ita sai ka jawa kanka ka fito fili a ganka sai da wani zai wuce lagawa da wancan can suna yin hira duk wurin da yake na zargi ne karka jefa kanka a ciki shi sa imamu shafi yake cewa أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها من ذلك أنا سوكويا والأمة كؤتا daga tuhuma a wajen tuhuma ɗin don ma kar ka je ka jefa kanka cikin wani abu da zai halakar da kai kar kai wannan duk wani gurin zargi kar ka je guri barayi ne suke zama ka ka zauna kai ma ne ke saboda abokin barawo barawo ne abin da ake so kullum ka zauna da mutanen kirki kar ka yadda ka zauna da mutanen banza wai bature ya ce tell me your friends will tell you who you are nuna mun abokanka ka in gaya ma ko kai waye an ga abokanka yan shaye shaye kai ma shine an ga abokanka ma haddata qur'ani kai ma shine ko mai kokarin haddacewa an ga abokanka mutanen kirki kai ma mutumin kirki ne an ga abokanka mutanen banza ne kai ma mutumin banza ne an almar'i la tas'al wa sal an karimihi fa kullu karimin bil muqarin yaktal game da mutum in kana son ka san halinsa karka je ka rinka tambaya ya halin wani kawai kalla abokansa idan kana za sharran fa janibu sur'atan in abokan na sama abota sharri ne mai sanci shi wa idan kana za khairan fa qarin mutasadi in ku abokansa mutanen kirki ne yi abota da shi kai ma sai ka shirya dala muna gane sai Allah ya yake tilka hududullah duk wannan bayanin da muka yi iyakoki ne na ubangiji fala ta taqrabuha anan Allah bai ce fala ta ata ba ba sai ce fala ta taqrabuha fala ta ya fi ƙarfi akan fala ta ata duha dan fala ta'taduha kila kana da kana daidai gurin iyakar ta akai kada ka ketara amma fala ta taqrabuha iyakar ma ce ba a so ka zo kamar yadda Allah ya ce wala ta taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a tabila. ita zina ba ta aka karkai zina ba a a kusa da ita karka zo ka ga ce kusa da ita karka ce da matar da ba ka ba karka je ka fara taɓa jikinta duk wannan kusantar zina ne zai kai ka zuwa ga zina duk sai aka hana ka su dan kakkai ne dan kai kai zina din nan ma sai ce wannan duka dokokin Allah ne kada ku kusance su balle ku ketara su kadalika kamar yadda Allah ya muku wannan bayani a cikin wannan aya yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas Allah yake yin bayanin ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaquna dan su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala haka idan mun waɗannan dokoki da ka'idodi za mu samu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala muna ganewa malam yace la'allahum yattaquna ya'rifuna kaifa yahtaduna wa kaifa yuti'un za su gano yadda za su wato yadda za su shirya da kuma yadda za su yi wa Allah da'a kama kala ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم Allah shi ne yake saukar da wato yake saukar da ayansa bayyanannu ga bawansa don wannan bawan nasa ya fitar da ku daga cikin duffai na ɓata na shirka na bid'a zuwa ga haske na addinin musulunci lalle ubangijin ku game da ku mai rangwame ma'ana Allah yana mana wannan bayani ne dan mu shirya dan mu zauna akan hanyar daidai dan ko mu samu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya uwa abin da na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wannan ne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh